domin fa'are har hargitsi da yawan ɓarna ba kariya.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 da hakan ya samar da maslaha ko ko ya kyautata rayuwar karatunsu. Daga nan sai mu kawo ƙarshen zantawa da marigayi tsohon ministan tsaro Alhaji Shatima Mustapha kan damuwarsa da yadda tsaro ya fara taɓarɓarewa a yankin Arewa. Arewa ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai A dai alkalman hukumomin ilimi akwai fiye da yara miliyan goma da ke kai kawo a titunan arewacin Najeriya, wa imma da sunan bara, almajiranci ko ma rashin mai kula da su da kan faru don talaucin iyaye ko ma ba ma iyayen gaba ɗaya. A wani shiri mun kawo muku zantawa kan yadda gwamnatin tarayya zamanin tsohon shugaba Jonathan ta bullo da wani shirin kula da makarantun tsangaya da ke yankin arewa ta hanyar gina azuzuwa kula da malamai da almajirai. Da alamun wannan shirin a yanzu ko ya kwanta dama ko ko ya yi sanyi. Tsohon darakta Awal Amy Dabino ya kasance a tsakiyar kula da wannan shiri inda a yanzu ya koma tamkar yau shugabanni tunatarwa. Duk wani ɗan Najeriya da ka zo ka rantse da Ƙur'ani ko Bible cewa za ka kare hakkinsa da mutuncinsa da ka nemi a zaɓe ka idan baka aiwatar ba akwai hakki a kanka. da haka ina ba su shawara lallai to su ba Allah hakinsa domin kuwa za a tambaye su ranar da za a tambaye su wallahi babu kowa sai su sai shi ba kuma wanda zai kare su sai aikinsu ina fata Allah ya mana jagoranci amma abin da yake na iyaye mutum ya aifi ɗansa kawai sai ya ɗauke shi je ya kai wa wani malami baya taimakon malamin baya kula da komai shi shikenan shi dai ya rabu da nauyin kula da yaron kawai hankalinsa shi ya sake koma kan wani abu daban dan jarira ka san wannan abu ne da ya ɗauko asali a da ba ka gane almajiri da wanda ba almajiri ba tuna yi karatun allo kuma tare muke zuwa da almajirai yiwo ice da za mu zo a gidan malami ake dafa abinci duya ya ishi kowa sannan duk unguwanni ana dafa abinci almajiran nan kowane unguwa akwai almajirin gidan da yake zuwa ya ci abinci to mutane ba su fahimci haka ba da haka sai suka dinga ɗorawa a kai suke gani kamar wasu gani ma suke wasu kamar abin ibada ne ba ibada ba ne wallahi alhaki suke ɗauka saboda za ka bar yaro da ka haifa ka san cinsa ba ka san shansa ba ka ɗauka ka kai wa malami malamin nan ta kansa yake in ba ɗan abin da yaro ya je bara ya samu na almajiranci ya kawo masa ba taro da sisi da kwabo ba shi da hanyar samun wani abu ba wani albashi gwamnati ta tsayar masa ba shine abin da muke son gwamnati ta sani shine abin da goodluck ya fito da shi duk makarantu a ɗauki census nasu da statistics nasu a san inda suke tukuna na ɗaya a san yawan su a san yawan malaman su a kowace tsangaya a san yawan almajiran a tantance sannan su waye iyayen su daga wani gari suka zo kowa sai a tantance inda hali kowa a mai da shi garin su kowa saboda yanayin ya canza yanzu akwai matsalar tsaro akwai matsala ta ciyarwa akwai matsala na rashin lafiya akwai matsala na abubuwa da yawa idan wani yaron ma ya mutu sai ka ga an neme shi a rasa sai dai a ta da sunan a filin cigiya da sanarwa wata ran ma za ka ga yaron har abada ba za a same shi ba wasu ma daga cikin yaran za ka gani saboda irin wannan yanayin an ɗauke su an sai da su a wasu jihohi an canza musu suna an canza musu ɗabi'a an canza musu addini an musu aski an lalata tarbiyarsu wanda yake wannan hakki ne da ya rata kan uba da gwamnati kuma Allah zai tambaye mu saboda dukkan makiyaya ne. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari. A makon jiya mun kawo bargon zanta da marigayi tsohon ministan tsaro da aikin noma Alhaji shatima Mustapha kan yanda yake nuna damuwa ga taɓarɓarewar tsaro a Arewa. A ƙarshen zantawar nan ya ba da wasu shawarwari da ba mamaki su iya tasiri har zuwa wannan zamanin koko har yanzu. Bayan Allah lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayansa kai ba shawarce ka ba. ba a ce ko a halarci wane ko kar a halarci wane ba a tambaye ka ba Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama abin nan ka zo ka kashe shi saboda haka ni roƙon da nake su yi ma Allah su yi ma annabi wannan kashe kashen su dena in akwai suna da korafi kuma wanda ba za a rasa ba ga gwamnatin tana na da na jiha da na tarayya a fito a ce ga abubuwan da ba mu so na tabbata lokacin da aka yi kwamiti na wancan turaki na tabbatar ba za a rasa wasu korafe-korafe wanda mutanen waɗannan wanda suke abubuwan nan sun gaya wannan kwamiti ba a zaro waɗannan korafe-korafe a zauna a tattauna a sannayi kuma in ba haka aka yi ba wannan kashe-kashe gaskiya ba zai kai mu alheri ba wato da dokta wannan ya nuna tun ana tunanin dalilin da ya sa um, masu aikata wannan kisan suke aikatawa har ma yanzu wato ya nuna ma ko al'ummar wannan yankin kuna ga gabun ya wuce hankali da ma aka fa kasa fassara ma menene dalilin wannan kashe kashe eh, ba shakka domin kasan irin abin nan da ake cewa dan hakkin da ka raina shi kan tsone ma ido na lokacin wannan abun ya faru an raina ana ganin kamar ai eh, waɗannan mutane da suke wannan abu kamar almajirai ne za a je a tattake su a kore su a yi kaza kaza kuma ai eh, ba matsala ba ce da sauransu amma yanzu duk mutum mai hankali ya san wannan abu matsala ce yanzu saboda haka dole kamar da na ce dole a tashi a yi abu yanzu ala misali nan arewa sai ka ji an zo ana magana za a yi taro na tattalin arziki za a yi wane ne za a je ina ne hard north east din kwanakin baya wancan an zo an yi taro a gombe ana magana za a tara tattalin arziki ina ma arzikin yanzu da za a yi tattalin shi arziki yanzu kamar borno da yobe yau shekara na ba noma ba na san tun shekara 2012 ba a yi ba 2013 ba a yi noma ba kila bana da kyar a ce za a yi noma to dama noman ne mutanen da ake kakkashe su ake kokona musu gidaje mutane wanda tun da aka haife su wasu su a gidan kara suke gidan karan ma ka je ka kona to ina mutumin na zai shiga saboda haka waɗannan tarurruka da ake yi na siyasa da sauran abubuwa ya kamata mu yi wa kanmu kyamu laili mu san cewa abin da muke yake gabanmu ana magana rai ne ana magana kai ne ba ta kaya ba yanzu alal misali maiduguri cikin shekara 2013 nan throughout a maiduguri ba mu ji karan bindiga ba ba mu ji karan bom ba ba mu ji komi ba sai da waɗansu 'yan siyasa suka fara tunanin za su je su yi rali na siyasa aka fara samun bom tun lokacin zuwa yanzu kashe-kashen nan kawuri ne ba ne isge ne baga ne maidugurin kanta ne ni roƙona ne. ga 'yan siyasa da masu kwaɗayin mulki don allah don annabi su yi hatara allah nan fa kallon mu kuma mu nan dama mu a baya muke a borno da yobe dama a baya ba ilmin ba ba arzikin ba ba wani abin nan ba an zo muna muna kashe yara waɗanda muke kashewa ake kashewa yanzu alal misali yanzu kila ba za su gani amma nan gaban kai shekara goma ko sha biyar waɗanda yau ya kamata su yi karatu su gama su zama daraktoci permanent secretary ministoci da sauransu cikin shekara goma ko zuwa sha biyar ba su don ina riga ka kashe su saboda haka na ganin cewa lalle ita gwamnatin da na jiha da na tarayya dole su tashi su yi bincike wannan eh, in abu ya faru yau a ce a ah, ba komi ba komi din nan akwai komi gaskiya akwai komi a tashi a yi bincike a samo mutane waɗanda suke ire waɗannan abubuwa da kuma munafukai waɗanda eh, suna magana da harshe biyu a samo su a fallasa su a yi musu hukunci domin idan gwamnati ba sai ba mu kanmu din za mu riƙe allah allah ya fallashe su Allah ya tona musu asiri domin ubangiji Allah ba son munafuki kuma fatanmu shine muna roƙo 'yan uwa su taimake mu da addu'a ba maganan kabila ba ba maganan addini ba ba maganan ni dan state kaza ba ni a'a abin nan abin da bature ke cewa human problem eh, matsala ce ta yan adam mana son a taimake mu domin yanzu kusan ba mu da mafita illa mu koma ga Allah kamar yadda Allah yake cewa rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir ba mu da wurin tafiya Allah kana jin mu Allah ka kawo mana saukin wannan abu Allah ka fallashi waɗannan mutane da suke ƙasa suna yi mana wannan kullin nan da suke mana suna samu cikin wannan masifa kuma Allah ubangiji Allah ka mayar mana zama lafiya da kwanciyar hankali kuma shugabannin mu Allah ubangiji ka ba su basiran da za su gane wanne ne hannunsu na hagu wanne ne hannunsu na dama to Allah ya ji kan marigayi da sauran marigaya Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon, makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.